Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin na amsoshin fikihu. Sai kuma shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo maku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu a kasar afghanistan an shiga mataki na karshe na kammala kwashe sojojin amurka daga birnin kabul shugaban kasar syria bashar al-assad ya bayyana cewa syria da iran sun cimma nasarori da dama sakamakon yin aiki tare da juna kasar habasha kuwa 'yan tawayen yankin tigray sun zargi tare tarayyar afirka da nuna son kai a kan rikicin da ke faruwa a kasar to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke rundunar sojan amurka a kasar afghanistan ta sanar da cewa an shiga mataki na karshe wajen kammala kwashe sojojin kasar ta amurka daga kasar afghanistan tashar rasha ta ta bayar da rahoton cewa wani babban jami'in sojan amurka daga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul a kasar afghanistan ya sanar a daren jiya cewa an shiga mataki na karshe wajen kammala kwashe sojojin amurka ya ce adadin mutane masu son ficewa daga kasar ta afghanistan waɗanda suke dandazo a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul ya ragu matuƙa musamman ma tun bayan kai harin da aka yi da kuma samun bayanai da ke cewa akwai yiwuwar a sake kai irin waɗannan hare-hare kafin wannan lokacin da ya shugaban kasar amurka joe biden ya sanar da cewa ba za su wuce wa'adin ranar talatin da 31 ga watan agusta ba za su kammala kwashe dukkanin sojan amurka waɗanda suke kasar afghanistan bare da kuma bayyana cewa za su kwashe adadi mai yawa na mutanen afghanistan waɗanda suka yi aiki tare da amurkawa a ƙasar a nata bangaren gwamnatin ƙasar faransa ta buƙaci a gudanar da zaman gaggawa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin tattauna batun ƙasar ta afghanistan inda shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya shaida cewa faransa da burtaniya za su gabatar da wani daftarin ƙudiri domin neman a samar da wani yanki a cikin ƙasar afghanistan musamman a birnin kabul wanda zai kasance karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya makaran ya ce yin hakan zai bayar da damar ci gaba da kwashe mutane waɗanda suke buƙatar barin ƙasar afghanistan amma karkashin sa ido na majalisar ɗinkin duniya kakakin ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan ya bayyana cewa amurka ba ta da hurumin yin amfani da sararin samaniyar ƙasar wajen kai hare-hare a wata zantawa da yi da gidan talabijin ɗin ƙasar iran a daren jiya kakakin kungiyar taliban a kasar afghanistan zabihullah mujahid ya bayyana cewa kasar afghanistan kasa ce mai cikakken yanci da kuma iko saboda haka amurka bata da hurumin yin amfani da sararin samaniyar kasar wajen kai hare-hare a cikin kasar ko kuma a kan wata kasa ya ce wa'adin da suka baiwa amurka na kammala kwashe sojojinta daga kasar afghanistan zai kawo ƙarshe daga gobe talata kuma daga lokacin amurka ba ta da wata dama ta yin wani kutse ko katsalandan a cikin harkokin kasar afghanistan ta fuska tsaro ko siyasa mujahid ya ci gaba da cewa a cikin shekaru ashirin da suka gabata sun koya wa amurka darasin da ba za ta taba mantawa da shi ba kuma ba za ta sake yin mafarkin dawowa a kasar afghanistan ba kamar yadda hakan kuma zai sanya ta sake nazarin kai duk wasu hare-hare ko ma mai wata ƙasa a nan gaba hakanan kuma zabihullah mujahid ya jaddada cewa gwamnatin da za a kafa a kasar afghanistan za ta hada dukkanin bangarori na al'ummar kasar da bangarori na siyasa da kuma masu zaman kansu da hakan ya hada har da jami'an tsohuwar gwamnati da ta gabata ta yadda ba za a tauye kowa haƙƙinsa ba a cewar sa. to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugaban kasar syria bashar al-assad ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian a birnin damascus a ziyarar da ya kai kasar tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa yayin ganawa da ta gudana tsakanin shugaban kasar syria bashar al-assad da kuma ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian asar ya jaddada matsayin kasarsa na ci gaba da yin aiki kafada da kafada tare da kasar iran asad ya ce kasashen biyu na iran da siriya sun cima nasarori masu tarin yawa sakamakon yin aiki tare da juna a tsawon shekaru masu yawa kamar da kuma jirar cewa za su ci gaba da yin aiki tare a dukkanin bangarori musamman ma a bangaren yaƙi da ta'addanci da kuma harkoki na tattalin arziki wasu rahotanni sun ce ministan harkokin wajen kasar ta iran ya isarwa shugaban kasar siriya bashar al-assad da bayani ne a kan zaman taruwan da aka gudanar a birnin bagadaza na kasar iraki a ranar asabar ta gabata dangane da mahimmancin yin aiki tare a tsakanin kasashen yankin da kuma lalubo hanyoyin warware matsalolinsu ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma gana da takwaransa na syria faisal mcdad kamar da kuma ya gana da wakilan kungiyoyin falasinawa 'yan gwagwarmaya da suke zaune a birnin damascus inda ya jaddada masu a nayar kasar iran na ci gaba da taimakawa al'ummar falasdinu duk kuwa da irin matsin lamba da take fuskanta sakamakon hakan 'yan awaren yankin tigray na kasar habasha sun zargi kungiyar tarayyar afirka da nuna son kai a rikicin da suke yi da gwamnatin kasar kamfanin dillancin labaran AAP ya ba da rahoton cewa a cikin wata sanarwa da suka fitar a yammacin jiya lahadi 'yan awaren yankin tigray na kasar habasha sun zargi kungiyar tarayyar afirka da karkata ga manufofin gwamnatin addis ababa wannan yana zuwa ne dai a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka take kokarin ganin cewa ta shiga tsakani domin sulhunta 'yan tawayen na tigray da kuma gwamnatin habasha bayan kwashe kusan shekara guda suna gubza yaƙi inda suke zargin cewa tarayyar afirka tana nuna karkata ga gwamnatin addis ababa wanda suke ganin da wuya a iya yi musu adalci ƙungiyar tarayyar afirka dai ta naɗa tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo a matsayin manzanta na musamman mai shiga tsakani a rikicin kasar ta habasha wanda zai tattauna da dukkanin bangarorin biyu domin ganin an kawo ƙarshen rikicin yankin tigray tun a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 da ta gabata ce dai aka fara gwabza fada a tsakanin 'yan tawayen yankin tigray da ke arewacin kasar habasha da kuma dakarun gwamnatin kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da mayar da wasu fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman Kazana ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki. A cikin shirin mu na yau da Allah zamu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo gagarumin canji da sauyin akalan lamura ta fuskar tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yunkurin iran na wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da dar allah sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi akan yankunan da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro akan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma kasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kada tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila a cikin ƙasar da ma wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da ƙungiyar ta hezbollah tana daga cikin ɓangarori waɗanda suka ta gagarumar rawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wurgaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah ta kasar labanan ita ce babban kashen baya na kungiyoyin falastinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasɗino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako ƙasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin ƙasar da kuma saka al'ummar ƙasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa a kan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga ɓangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga ci kuwa har da manyan ƙasashe da suke kawance da wasu ɓangarori na siyasa a ƙasar ta labanan wannan ya sa alatilas ƙungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar bukata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin su na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi daukar hankula da yi su ne farcin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala daukar man kuma ya gwar gabar ruwan kasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na kasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba kasar labanan ne baya ga hukuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a su suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba ƙungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka kuma hakan ba zai taba haifar musu ɗa mai ido ba bano kuma said hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taɓa barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaidawa isra'ila cewa idan ta yi gigin taba wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja makanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda daukar matakai na kakaba wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labana a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba kan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan a kan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga ƙungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yamman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma ɓangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran ɓangarori na al'ummar ƙasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo a kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin sayid hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban daga cikinsu akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na da hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da ƙungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin ƙungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai ƙara mata karbuwa a labanan da kuma ƙasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi ta jama'a masu wari lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin abin kowa da nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tokar da a yi nisa dai ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar faɗaɓar kacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. suna Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a da magaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayi na ayo ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an na Nijar ko kuma sojojin na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa Bazoum Muhammad eh, da ya ba su kayan aiki. Da sojojin na Nijar ko in ce sojojinmu na Afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha Allah babu wanda ya kai sojojinmu na Nijar ko ko sojojinmu na Afirka ma eh, aiki gaskiya kawai dama siyasa ce ake sa mana ana kamun mu wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wai suna kwaran mu suna zaluntar mu to in dai da kayan aiki insha Allah sojojin suna aiki tukuru sunana Siraji Haruna wanda ka sani da Letoro da damagaram jamhuriyar Nijar assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH mai magana ne naku hassan talba george fortescue muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim mohammed bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin yan fawa na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi lokaci game da shugabanninmu na Nijar E, to nan magajin garin Yamai na da'irar garin Yamai ya abin da yake gudanarwa ya yi daidai saboda haka ake so a samu ci gaba na ci gaban ƙasa da ci gaban talakawa da kuma zaman lafiya e babban birnin ya mai ya san yan lamana su ne da mulki to ina fatan cewa da talakawa za su goya mashi baya game da abin da yake gudanarwa yayi daidai ya gabatar ya hana a yi zanga-zanga a tada hankalin jama'a a ci kayan jama'a a kona kayan jama'a a ci zarafin jama'a da ya hana hakan din ya yi daidai saboda zanga-zanga dai a cikin ƙasa kowa ya san koma baya ce ba ci gaba ba ce ba babu ƙasar da za a ce ta yi suna a fice da yau ta yi kuɗi a harkar zanga-zanga a cikin duniya kaf na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Tukar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu muryar musulunci ta haram suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama mai na dangance da wannan mayar nehemi da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba da dama haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a ya yi tsakanin shi da allah kuma ya san dama duk abin da ya yi allah yana kallon shi kuma allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanda ya kara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin ba zan gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi radio ta taron murya musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da shayi ga daura tare da Nigeria ku ta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran barkakku da wannan lokaci suna na Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a garin Agadis jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan yaƙi da cin hanci wanda shugabanni ke ikirarin cewa za su yi ko kuma suna cikin yi. To gaskiya wannan faɗa ce kawai suke da baki amma ba da gaske suke ba na suna so cin hanci ya zo ƙarshe. Idan ana so cin hanci ya zo ƙarshe hukunci za a yi ma waɗanda lalle an tabbatar da sun yi cin hanci. Idan aka musu hukunci wani ya gani gobe ba zai sake aikata ba to amma sai a tsaya ai ta kuɗi ga baki ana cewa a kama za a yi a za a yi to har abada ba zai kare ba in dai wannan ne kuma da dama in an ce a kama na ƙasa a bar na sama yana can yana ci gaba da yin cin hancin to ya za a cin hanci ya kare wannan gwamnatin ta mu ta Nijar ta zo da niyyar za ta yi to amma dama yaki da cin hanci abu ne mai wuya dole sai ka jajirce ka ronce idan ka yi ba sani ba sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci da mai magana ya haye sa'ido a nan garin bande kasan magarya jihar da magara to a nan nema dan tsaukacin da zan yi shine babu wani abu da za mu iya cewa sai dai mu ƙara godewa allah akan nasarar da allah ya biwa sojojinmu na ƙasar mu ta nijar akan yan ta'adda ubangiji allah ya ɗora sa a kansa har kullum su ringa samun nasara a kansu duk wanda yake neman ta da zaune tsaye a mu na musulunci Allah ka dakatar da shi Mun mai shirywa ne Allah shiryar da shi mun gurin mu anan shine shugabanni ku ƙara karfafawa sojojinmu gwiwa akan ba su makamai ba don wani abu don su ceci mu su kare jama'ar mu gabaki daya mai magana ya hayyasa ido daga nan kasar bande a ƙarƙashin jagorancin abubakar Assalamu alaikum radio ta shiga radio mai albarka mai magana a jamhuriyar Nijar Mamman Lawal mai tawa a birnin Agadas jamhuriyar Nijar. To magana da zani ga sojojinmu muna goya masu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa har har da yanzu su suka fara kai ma 'yan ta'adda. To in sojojinmu suka fara kai masu hari to sai mu ce mun gode ma Allah kuma mu kama musu da addu'a allah musa kariya da kare shi kuma malamai ko ina suke da almajirai duka zan shiga masallaci ana roƙon allah allah kama ma sojojinmu to mai magana mun mallawal mai dawa to a huta lafiya to Allah da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما زرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu aro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan grup da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shisa aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan Allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha Allahu da yake ayyukan suna ɗan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shiri to shi wannan bawan Allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a littattafanmu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to menene gaskiyan al'amari to malam isa abin abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban ahalbaita alaihi musalam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbaiti alaihimu salam da sai ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaiti ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalin sunna ko wasu daga cikin ahalin sunna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kaɗai suka ba ta wani muhimmanci suka ɗaga ta akan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallar walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musulam ba ta ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai tutaniyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albaita akwai sallolin nafila akwai lokutansu na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi ma batun da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba a salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalibaita alaihimu salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba ɗin to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan maza ba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura ɗin kamar yadda na faɗa su na filoli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbaiti ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da yasa watakila za ga cewa su mazaban ahlbaiti ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahlus sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufin in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar da wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka ah, amsar ah, wannan tambaya taka a gurguje to shi kuma wannan bawan allah sale abdulhamid shi kuma daga kaduna najeriya tambayar da yake yi ita ce cewa malam gaskiya ne a mazhaban ahalibaita alaihi salam fikihunsu babu zancen auren mataye da yawa wannan tambaya nake son a bani amsa to fa <laughs> wannan wata irin tambaya kenan malam sale to ai ina ganin ban sani ba ko kai din ma mabiyin ahalbet mazaban ahalbet din ne da sun ci da kai ko a nan kaduna din ka tambayi waɗansu malaman shi'a waɗanda suke kaduna za su gaya maka cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce domin a nan kaduna ma ina jin ai akwai malaman shi'an da suna da ya fiye da ɗaya to kaga kenan a takaice tun da su ma malamai ne kuma sun yi karatu kaga inda babu wannan a mazhaban albeit da ba za ka ga haka ba waɗansu suna yin mistake suna yin wasu abubuwa na wato kamar kuskure saboda suna ganin watakila manya-manyan malaman shi'a mafi yawan yawansu matayensu ɗaya sai su ɗauka kamar wai mazahaba ce a haka wannan ba mazahaban albait ba haka ta ginu ba ba kuma abin haka yake ba wannan akwai kuma al'amura na al'adu waɗanda suka sha bamban a iran watakila da yake malaman shi'a suna da yawan gaske a iran kuma duk in ka bincika za a ga matayensu ɗaya misali in ma akwai wani babban malamin marja'i mujtahidi wanda yake da mata biyu a yanzu haka mai bi za mu iya cewa ayatullahi uzma nasir makarim shirazi shi ne muke tsammanin yana da mata biyu to amma duk waɗansu za gani a nan a iran mafi yawa za ga matansu dai-dai sai mutane suke ganin kamar mazhabar ahalbait ɗin ce take tafiya a haka ba a yadda a yi aure da yawa ba nan ba haka ba ne mazaban albeti ba haka ta ginu ba kuma manya-manya ma kamar shi kansa rasulullah da imamai na albeti da dama za ka ga cewa ai suna da mataye ba wai mace ɗaya suke da su a wannan lokaci ba kuma haka ma a yanzu manya-manyan malaman shi'a din a wasu garuruwa din in ka je misali iraki ko bahrain ko wasu ƙasashe za ga suna da mataye fiye da ɗaya so wannan kaga malaman iran suna da wannan yanayi ne na al'adunsu haka suka suke ginu haka suke tafi da al'amuransu amma ba yana nufin mazhaban ahal beti hudun da ke tattare da shi'a ya hana ko kuma babu wannan zancen auratayya ko kuma auren mata fiye da ɗaya ba wannan ba haka ba ne to ina fata kai ma na amsa maka wannan tambaya to anan za mu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mai malamura da suke wakana a nahiyar Afirka tare da bita akan su da ma jin mahangar masana a wasu lokutan. A shan da ya gabata dai mun fara duba batun yunkurin sabbin mahukuntan kasar Sudan ne na neman mika tsohon shugaban kasar Umar Hassan Albashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya bisa zarginsa da aikata laifuka na yaki a yankunan Sudan musamman yankunan da baƙaƙe suke zaune da hakan ya haɗa da yankin darfur da kuma kurdufan inda muka fara jin ta bakin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa akan yadda suke kallon wannan batu a siyasance sannan kuma muka yi alƙawalin cewa a saduwa ta gaba za mu leƙa ƙasar ta sudan ɗin ne domin jin ta bakin waɗanda suke cikin ƙasar akan wannan lamari inda a yau ɗin da yardar allah za a ji mu ɗauke da ƙarashin shirin namu na makon da ya gabata sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa tun bayan da mahukuntan kasar sudan suka sanar da yanke shawara a kan batun mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya icc domin hukunta shi kan laifukan da take zarginsa da aikatawa ra'ayoyi suka bambanta a tsakanin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da masu bin lamura da suke wakana a duniya wasu daga cikin masana dai sun yi imanin cewa wanda yake faruwa ga umar hassan albashir tamkar wata gada zare ce aka shirya masa sannan kuma lokacin da ya nemi ya sabule sai kuma ya fada a ciki an kuma shirya masa hakan ne a mahangar masu irin wannan nazari sakamakon rashin jituwar da ke akwai a lokutan baya tsakanin gwamnatinsa da kuma kasashen turai musamman ma amurka game da wasu daga cikin kasashen larabawa ma amurkan amshin shata wanda kuma wannan saɓani yana da nasaba ne kai tsaye da irin matakin da umar albashir yake ɗauka ne a lokacin na nuna kin amincewa da salon siyasar babakere da kuma kama karya irin ta amurka da kasashen turai 'yan mulkin mallaka akan kasashe raunana da kuma masu tasowa wanda hakan ne ya sa ya shiga takon saƙa da irin waɗannan ƙasashe da kuma ƙasashen larabawa masu kare manufofin amurka da ƙasashen turai a cikin yankunan gabas ta tsakiya a ganin masu irin wannan mahanga daga bisani umar hassan albashir ya fahimci cewa waɗannan ƙasashe ba za su bar shi ba domin kuwa sun turo masa kotun manyan laifuka ta duniya domin bayar da sammaci a kansa akan batun kisan kiyashi a yankin darfur da kuma kurdufan kafin haka kuma sun taimaka ma kudancin sudan ya balle daga kasar ta sudan ga kuma takunkumai da aka yi ta kakaba ma kasar ta sudan wanda kuma hakan ya raunana ta matuka sannan kuma an sanya ta a cikin masu ɗaukar nauyin ta'addanci wanda amurka take kiran su da ƙasashe masu ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya wannan ya sa da ƙarshe dai albashir ya kasa samun tsayuwa akan wannan aƙida tasa inda ya mika kai ga amurka da turawa da kuma 'yan koransu daga cikin sarakunan larabawa duk da nufin ganin cewa ya kubuta daga wancan tarko wanda aka dana masa to amma kuma kasantuwar sudan ta riga ta shiga a cikin hali na matsi da talauci wanda aka sanya al'ummar kasar a ciki wannan ya sa jama'ar kasar ta sudan sun kawar da shi ba tare da ya shirya ba ko kuma ya ce muryan mika kai da ya yi ga turawa da hakan kuma ya kawo ƙarshen mulkin sa a kasar ta sudan wasu kuma suna ganin cewa abin da ya faru da umar hassan albashar ba adalci ba ne a gare shi musamman ma batun neman mika shi ga kotun manyan laifuka ta duniya wato icc domin kuwa dukkanin laifukan da ake zarginsa da aikatawa a darfur da sauran yankunan bakakin fata a sudan akwai waɗanda suka aikata mafi muni akan haka a wasu ƙasashen duniya musamman ma manyan ƙasashe waɗanda suka tafka manyan laifukan yaƙi na ƙasa da ƙasa amma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ba ta taɓa ko da mafarkin sanya a kamo su da kuma gurfanar da su a gabanta ba bisa laifukan da suka aikata akan wannan batu ne da muka fara tun a makon da ya gabata za mu ci gaba a yau a shirin namu inda muke tare da alhaji salmanul farisi dan jarida daga birnin khartoum fadar muke kasar ta sudan alhaji salmanul farisi muna yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin wannan shiri namu da farko dai za mu sojin dalilan da suka sanya su sabbin mahukuntan da kasar sudan suka yanke shawarar mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun icc a yanzu bayan lokacin da aka hambarar da shi su kuma suka samu damar darewa kan mulki sun yi alkawalin cewa ba za su taba mika shiga ga kotun laifuka ta duniya ba me ke faruwa ne ta kame mai salmanu To abin da za ka yi la'akari da shi Malam Abdullahi wayannan mahukunta sababbi na Sudan na yanzu da kaje sun yadda za su miƙa albashir dama wani abu ne da larabawa suke kira maslaha. Hakikanin gaskiya dama maganar cewa wai ba za su miƙa albashir ba za su yi masa shari'a a cikin gida ba da gaske suke yi ba. Akwai abubuwan da suke bukata ne a hannun ƙasashen turawan yamma. to wanda a ganin su rikon albashir din tamkar wata hanya ce ta ku ba mu dan mu ba ku wannan shine hakikanin gaskiya amma dama maganar wai a yi wa albashir a shari'a a cikin gida wannan ba abu bane wanda zai yiwu ba kuma abu bane wanda su kansu suke so su kansu wannan mutanen nan yanzu suna buƙatar cewa a'a bari mu gani turawan nan in sun matsu da shi sai mu ya musu sharuɗa akan mu ma ga abin da muke so domin su ba mu kuma mu tura musu wannan mutum domin idan ka kula sudan ta yanzu ba ita ce sudan ta baya ba shekaru uku na ƙarshen mulkin albashir sudan ta lalace sai wanda yake ciki shi ya san me ake ciki to bayan an samu an kawar da albashir tun daga lokacin da aka ce ai an yanke wa sudan takunkumi sannan kuma aka ce an ma cire sudan daga cikin sunayen ƙasashe masu ɗaukan nauyin ta'addanci da kana cikin ƙasar nan da ka ga yadda aka samu ci gaba a yanzu dangane da rayuwa a mutanen kasar ta sudan ina nufin wato sauran jama'ar gari ba masu rike da madafin iko ba ya suke kallon wannan batu na shirin mika albashar ga kotun manyan laifuka ta duniya galibin mutanen sudan tun da dama sudan da ka san bakake sun fi jajayen fata yawa a cikin sudan ko abinda kowa ya sani bakake ne sun fi yawa to a kullu halin idan ka kula bakake fata su ne kashi tamanin da biyar a cikin ƙasa wanda larabawa su ne kashi goma sha biyar kacal to mafi yawanci baƙaƙen fata suna maraba da a tura albashir zuwa kotun duniya mafi yawanci baƙaƙen fata suna maraba da haka domin karka manta zamanin da albashir yake mulki bakar fata bai biza ya hau jirgin sama zuwa ƙasar amerika ko ingila ko faransa ko wata ƙasa da ta ci gaba za a iya barin ka sai ka kashe kuɗi ka yi biza ka yi komai sai ka zo iyakar kuma a kama ka ajiye a ajiye ka gidan kaso a ci ka yi ai ka haɗa baki da yahuda ko kuma ka ɗauki asirin ƙasa za ka je ka kai waje haka aka dinga yi wa baƙaƙen fata da to yanzu kaucewar wannan gwamnatin sai ya zamana baƙaƙen fata suna da freedom wato suna da 'yancin da za su yi tafiya duk inda suke so su je su dawo kuma tafiyar in sun yi tafiyar tana zame musu maslaha ne domin suna samo abin da za su kawo gida domin a sawa bakin salati to kaga tunda su bakajen fata suna da wannan dama dan me zai hana bakajen fata su yi maraba da cewa a tura albashir wannan shine amma ta bangaren su yan arewa maso arewa su suna tabbacin cewa kama albashir kamar wani naushi ne aka yi a fuskar bakin larabawa musamman su larabawa 'yan kabilar jali wanda su suka mulki ƙasar sudan tsawon shekara 60 to alhaji salmanu jama'a sun yi wa albashir bore ne saboda matsi na rayuwa duk da cewa shi ma ɗin ya miƙa waya ga turawa amma a ƙwararren lokaci domin hakan bai iya hana faɗuwar gwamnatinsa ba amma su sabbin mahukuntan sun yi alkawalin kyautatawa wa jama'ar rayuwarsu shin lamarin sun fara kyautatuwa ya zuwa yanzu ta fuskacin rayuwar jama'a tabbas haka yake Malam abdullahi watanni uku da suka wuce baya kawo iyo udu wanda ke cikin sudan zai fahimci cewa rayuwa ba irin da ba ce an samu sauƙi an samu sauƙi an samu sauƙi kar manta da babu man fetur a ƙasar nan kwata-kwata babu shi ba man fetur a cikin ƙasar nan ga layi a gidan biredi babu fulawa babu alkam babu komai a da gas babu shi wannan wanda ake zuwa ake girki da shi da babu amma waɗannan takunkumai da aka janye da kuma kuɗaɗe da ƙasashen duniya suka danga ba su sudan sai aka yi sa'a mahukuntan yanzu sai suka yi amfani da su wajen taso da komar tattalin arzikin rayuwa ta ci gaba yanzu akwai bayanai da suke cewa tun bayan bijiro da wannan batu an samu sabani a tsakanin mambobi na majalisar mulkin kasar ta sudan da ke ƙarƙashin shugabancin abdulfatah burhan inda wasu daga cikinsu suke goyon bayan amika albashir wasu kuma suna adawa da hakan inda suke ganin cewa ko ba komai dai umar hassan albashir yana daga cikin fuskoki na sudan bai kamata a tozarta shi haka ba menene gaskiya dangane da wannan batu na saɓanin da ke akwai a tsakanin mambobin majalisar shugabancin kasar ta sudan ai malam abdullahi tabbas ne dama duk wanda ke cikin ƙasar nan ya san cewa kai ya rabu a cikin majalisar ƙasa ta yanzu wasu suna maraba da amika shi wasu suna maraba da suna adawa da kar amika shi to abinda za ka auna ko da dimokuraɗiyya ne dai ana yin ƙuri'a kuma waɗanda suka fi rinjaye da su za a yi aiki abin da ke faruwa yanzu shine bayan an kawar da albashir an bai wa jama'ar lardin da darfur dama sun samu kujeru a cikin majalisa tun daga kan wakilai har zuwa dokoki an samu an ba baƙaƙen fata da dama mukamai an bai wa 'yan jihar kurdufan ta kudu da dama mukamai wanda a zamanin gwamnatin albashir babu wannan zamanin gwamnatin albashir dan darfur bai isa ya shiga majalisa ba zamanin gwamnatin albashir dan kurdufan ta kudu bai isa ya shiga ba zamanin gwamnatin albashir duk wanda ba dan arewa maso arewa bane bai isa a bashi wani mukami kai ko da matsayin kaftin nema a soja ko dan sanda bai isa da wannan ba to yanzu tun da an riga an da albashir wayannan sun shigo sun samu dama su kuma yan arewa maso arewan wanda za su karki mulki tsawon shekara sittin sai suka zama tamkar saniyar ware to kaga tunda ba su da ƙarfin faɗa a yanzu wannan wata alama ce ma ta bari a nuna musu fada ne suke da karfi ba yanzu ba to shine dalilin da ya sa mafi yawanci 'yan lardin da rafuwar da 'yan kurdufan su suka ba da karfin cewa lalle lalle a tura albashir kawai domin ya je ya fuskanci shari'a alal misali makiyinka ne wanda kuke matukar adawa da shi sai ka ga mutumin da yake neman sa wanda ko mutumin nan ka tabbatar ai ba za ka kasa nuna masa gunda ya boye ba nunawa za ka yi to abin da ke faruwa kenan to jama'a ba saurari lokacin da muke da da gayar riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin guda ta musamman ga alhaji salman farisi dan jarida kuma mai bin kadin siyasar kasar sudan wanda ya kasance tare da mu daga birnin khartoum ni abdullahi salihu da na kasance tare da ku nake muku fatan alheri sai a saduwa ta gaba da yardar allah a kasance cikin koshin lafiya to sauraron mu da kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da kuke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana